rukunin na biyu da 'yan bindigar suka sako sun kunshi mata goma da jinjiri ɗaya wanda ya bada jumlar mutane goma sha shida kenan idan aka hada da wasu biyar da aka sako ranar lahadin da ta gabata wannan ya biyo ne bayan rangadin da gwamnan jihar aminu bello masari ya kwashe tsawon mako ɗaya yana yi domin tattaunawa da kuma yin sulhu da 'yan bindigar da ke tada kayar baya a jihar waɗanda su ma aka saki mutanensu kusan tara da ake tsare da su sunana sa'adatu garba sun zo sun tara hanya ne suka yi ta halbi sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota suka yi yamma da mu suna ta haya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta iya taya suka halbi ta shikenan su suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku su ba da miliyan goma goma ba mu hidda ku daga nan su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi su ba mu kashi su ba mu kashi in kin yi kuka su kashe ki mu kyale ruwa ya taho muna nan ciki da mu da jarirai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu goma sha shida in so haya ta waye su ba da wata yar shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da malice kamar ku nawa ne aka kama mu goma sha takwas yaro goma sha ɗaya mu ishirin da tara to yanzu mutum nawa aka sako mu goma aka sako yaro ɗaya ina sauran suke suna can mace takwas yaro goma ayyukan 'yan tada kayar baya da suka hada da kai hare-hare kisan jama'a da ma ce su domin karbar kuɗin fansa sun ta'azzara sosai a jihar ta katsina jim kaɗan bayan da rahotanni suka ce an so samun zaman lafiya a makwabciyar jihar zamfara sakamakon fito da tsarin sulhu da 'yan tada kayar bayan wannan ya sa jihar ta katsina rungumar tsarin na sulhu duk da yake gwamna masari ya ce jihar ce ta soma gudanar da tsarin to in ka tuna tun 2016 mu a katsina muka fara shirin muka zanna da su suka dawo mana da bindigogi fiye da ɗari hudu muka samu akalla wajen shekara biyu da rabi ba mu sake samun wata fitina ba to amma saboda a wancan lokacin jihohin da suka yi makwabtaka da mu ba su shiga cikin shirin ba saboda haka duk shugabannin da suka yi jagorancin a cikin fulani wannan zaman lafiya da aka bi a kashe su amma wannan karan mu gwamnoni goma sha ɗaya mun tare a nan mun yadda cewa mu yi abu guda ɗaya musamman a jihohin arewa maso yamma domin mu tabbatar da cewa to in sha Allahu za a samu nasara idan aka ce sulhu zai kunshi wata yarjejeniya da za a yi watakila wace irin yarjejeniya ce kuke shiga da waɗannan mutanen kasancewar suna neman makudan kuɗaɗe kamin su saki waɗanda suka kama to a yarjejeniyar mu ba magana kuɗi har kawo yanzu dai akwai sauran mutane kusan goma sha takwas da ba a sako ba daga cikin mutane ashirin da tara da 'yan bindigar suka yi awon gaba da su a garin shimfiɗa kaɗai a wani hari da suka kai makonni biyu da suka gabata kazalika da wasu kuma da aka ce an kama su a wasu garuruwan murtala faruk sanyin na muryar amurka daga katsina a najeriya